Ganin yadda jamhuriyar Nijar ke fuskantar koma baya a rahoton shekara-shekara na kungiyar kare hakkin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato Reporters Without Borders ya sa shugaba Muhammadu Isuhu a zamaninsa ya yi na'am da shawarwarin da ke kunshe cikin wani daftarin da aka kira Montagne de la a ƙarshen wani taron 'yan jarida da ya gudana a Afirka ta kudu. Mafari kenan hukumomin kula da harkar yaɗa labarai a ƙasar ta Nijar da ƙungiyoyin 'yan jarida ke hidimomin tunawa da wannan rana ta haramta kulle ɗan jarida a kurkuku akan aikinsa. Babban editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa ya bayyana mana halin da wannan fanni ke ciki a halin yanzu. Lalle ana iya cewa an yi wannan biki ne a lokacin da babu ɗan jarida ko guda wanda za a cewa yana gidan kasu saboda abin da ya wallafa ko saboda ra'ayin da ya bada amma akwai wata doka wadda ta shahi eh, wallafa labari ko watsa labari bisa ga shafukan sada zumunta na zamani to ita wannan doka ta ran ɗin da aka mata an sauya zancen mujin ya je kaso ne da wata tara sai a ce ana nan gidan jiya noman goje tun da yanzu haka tare da aka azama dan jaridar wani kamfanin jaridar ma bai iya biyan ta balle shi ɗan jaridar kuma idan baka biya ba har yanzu dai kuma a kaso za ka komawa ka biya wannan tare da ka gaza biya a matsayin kuɗi ka je ka biya ta a matsayin fursuna. Yancin aikin 'yan jarida da ke matsayin ma'aunin mizanin demokradiyyar kowace ƙasa wani abu ne da a nan nishar ake yi wa kallon tamkar irin abin da 'yan magana ke cewa rijiya ta ba da ruwa guga ya hana. in ji sakataren yada labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jarida ta maison de la presse suleiman umar bura kun san wani bin takarda eh, daban ko kuma kuduri daban kuma aikinta daban shi yasa na ce akwai wanda suke yunkurin su kare wannan itin na jira kuma akwai wanda kullum suke fama su gani wannan intin bai tabbata ba kenan gwagwarmaya ce ta yau da gobe da jibi wanda kuma mu a matsayin mu na kungiyoyi shine muke fafutuka don saboda mu ga sai an ƙara kare hakkin incin faɗin albarkacin baki da intin jarida a ƙasar Nijar. Saɓanin da ake fuskanta a tsakanin 'yan jarida da wasu jami'ai a yayin tattaro bayanai wata matsala ce da ke yi wa aikin jarida tarnaki lamarin da ke shafar bukatun al'umma saboda haka aka gargaɗi ƙungiyoyi masu zaman kansu akan maganar ayyukan faɗakarwa. Muna kira gare su da su ci gaba da ƙara irin waɗannan tarurruka na waye ma jami'an tsaro kai. su bar 'yan jarida su yi aikin yadda suka zo su ma ga wurin taro su yi aiki wanda suka zo fage su yi aiki su ma 'yan jarida haka suka zo fage su yi aiki a bana ma'aikatar ministan watsa labarai da gamayyar kungiyoyin 'yan jarida ta maison de la presse sun shirya wa matasan 'yan jarida gasa da a ɗaya gefe wata muhawarar da ta mai da hankali a game da nauyin da ya rataya a wuyan 'yan jarida wajen an karar da hukumomi bukatun da jama'ar ƙasa ke fatan ganin an biya musu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.